Wala an tumma bi duuna Kuma ba za ku bauta wa abin da nake bauta mawa ba shi ne Allah shi kaɗai!